a wata kasida da ya gabatar albarkacin samun 'yancin najeriya daga turawan ingilishi a jami'ar lagos mataimakin shugaban kasar na india farfesa muhammad hamid ansari ya bayyana irin dangantakar da kasashen guda biyu ke da shi da cewa sun yi kama da juna bayan samun 'yancin kai daga turawan ingilishi da kasashen suka yi shekaru aru-aru da suka gabata india the largest democracy in the world rejoices in the gains made by the Nigerian democracy, the largest in Africa. Our shared struggle against colonial rule provides the foundation of Indo-African friendship. Mataimakin shugaban kasar na India ya ce India a matsayinta na ƙasa mafi girma ta fuskar mulkin demokradiyya a duniya kuma ta biyu mafi yawan jama'a a duniya da Najeriya da ke zama mafi girman demokradiyya Afirka. kuma mafi yawan jama'a a lokacin nahiyar afirka idan suka haɗa kai da juna za su fitar da wata duniya ta daban da za ta nuna inda aka dosa a wannan karni da muke ciki our youth under the age of 35 are Don haka ya ce akwai bukatar amfani da ɗanban matasan da Allah ya hore mana domin ci gaban kasashen namu guda biyu a cewar mataimakin shugaban kasar na india tun lokacin da india ta samu 'yancin kai ta fitarwa kanta alƙiblar da za ta dosa al'amarin da kuma yanzu za ta ce ya fara kai ta gagaci don haka ya yi kira ga 'yan najeriya da su koyi da ƙasarsa ta indiya wajen mantawa da bambance-bambancen siyasa da ƙabilanci da kuma addini domin tunkarar ci gaban al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya a gobe ɗaya ga wata ne dai ake bikin samun 'yancin kan najeriya daga turawan ingilishi na shekaru 56 a yadda 'yan najeriya suka zara ido tare da kasa kunne domin jin jawabin shugaban kasa muhammadu buhari jawabin da zai kasance na biyu tun bayan da ya karbi ragaman mulki a matsayinsa na shugaban farar hula 'yan najeriya za su ji sabbin matakai da za a ɗauka domin shawo kan matsalar tattalin arziki da yanzu za a ce ya zama gidan kowa da shi al'amarin da kuma talaka ke kuka baban cibin murai amurka daga lagos